من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين منا روح الله سبحانه وتعالى ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala da yaba masa bisa ni'imta mu da yi na dawo da mu yau laraba rana ta farko da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na Sheikh Usman Muhammad Al-Khafi Al-Khamis rahimahullah Allah ubangiji masa albarka wanda ya yanko mana wani bangare na tarihi bayan mutuwan manzo Allah zuwa kashe sayyidina Hussein abin da ya faru a wannan tsakani da fatan Allah ubangiji mana albarka yau muna sha shida daidai ga watan uh, Zulqada na shekara ta 1438 Hijiriya wanda ta yi daidai da yau tara ga watan takwas na shekara ta 2017 miladiya Ah, muna bayanin shubuhohin da masu sukan sahabai da la'antansu da zajinsu da kafirta su suke yi ah, musamman ma'yan shi'a musamman ma'yan shi'a mu ji shubuhar da suke yadawa sannan kuma yadda za a maida musu martani shubuha ta hudu a shubhatun rabi'a shubuha ta hudu da su ta same su wanda suke kafa hujja da ita wajen zajin sahabai da la'antansu da kafirta su za'amuhum raya wanda suka yi cewa annan nabiyya lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana ya la'anci man takhallafa an jeshi usama wanda bai samu halartan zuwa yakin wato eh, wanda bai samu shiga rundunan usama ba wanda suka je yaƙi can a ƙasar rum suka ce wa anna Abubakar wa umar takhallafa anhu abubakar da umar ba su samu halartar wannan yakin ba ba sa cikin rundunan wato usamatu dan zai saboda haka la'antan da banzan Allah ya yi ma waɗanda ba su halarci wannan ba ba su yi participate a wannan yakin ba la'artan ta shafe su saboda haka abubakar da umar a wajen su bisa wannan la'anannu ne wal iyazu billah wal iyazu billah ah, suka ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jahaza jaisha usama shi ya shirya ya shirya rundunan usama usama inna shine komandan runduna wa kana min dimnil jaish a wannan lokacin cikin yan rundunan wannan abin na eh, sojoji wannan rundunan akwai abubakar da umar da abu ubaida wa jullu sahabati da yawan yawan sahabai suna ciki yawancin su wa qala annabi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man takhallafa an jaishi Usama Allah ya la'anci wanda bai shiga wannan rundunan ta Usama ba falamma mata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a faraja jaishi Usama rundunan Usama suka fita don tafiya yaki falam ya kuruji ma'ahu abubakar wa umar abubakar da umar ba su fita a wannan yakin ba kalu suka ce to fahuma mal'unani su kaga la'antattu ne ala lisani rasulillahi da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wannan ita ce shubuhar da suka suke da ita da hujjansu na la'antan shi waɗannan manya-manyan sahaba shin haka ne la'anar manzo Allah ya yi yayi la'anan aljawabu amsa awwalan farkon ma farawa tun kafin aje ko ina naqulu hadha kadhibun wannan ƙarya ce baka kirin ma ni na ƙara baka kirin ina fata an gane ko domin ne fa innahu lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ba a taba samun wannan maganar la'antan ta tabbata daga bakin manzo Allah ba taɓa samu ba wai cewa manzo Allah ce la'ana Allah man takhallafa anhu Allah ya tsine ma duk wanda bai shiga wannan rundunan ba An ba a taba samu wannan kalman ta fito daga bakin manzo Allah ba na'am eh jahaza nabiyu jaysha usama tabbas manzo Allah ne ya tada wannan rundunan ya hada sojojin na ya sanya wa musu usama a matsayin babban jagora kwamanda walakin lam yal'an amma manzon Allah ba inda ya furta ya la'anci wanda ba su halarci wannan yakin ba ko kuma ba su shiga cikin rundunan ba mun kuma mun san kuma a cikin sifofin manzo Allah da ɗabi'unsa shi ba mai yawan la'ana bane da tsinuwa ba mai yawan kafirta da sukan mutane bane laysa nabi sallallahu bila amin wala fahashin shi manzo Allah ba mai yawan tsinewa la'anta mutum bane haka kawai ina fata an gane hujja ta farko wannan ma ƙarya ce makawa na biyu lam yakun abubakar siddiq min dimni jaishi usama abubakar siddiq asali ma can lokacin da annabi ya hada rundunar ma abubakar baya ciki kaifa taya aka yi haka wa abubakar siddiq kana yusalli bil muslimina ai lokacin da manzo Allah ya tura rundunar bai da lafiya bai da lafiya lokacin da ya haɗa wannan rundunan shine ma da suka tashi suka gangara wajen juro ta kiblataini za su tafi ɗin, suka je rashin lafiyar manzo Allah ya yi tsananta shi ya yayi kamfin ɗin sojojin anan yake ba zai matsa ba sai ya ji ya rashin lafiyar manzo Allah nan ta kaya ina sallallahu alaihi wasallam bai bar wajen ba har Allah har labarin rasuwan manzo Allah ya zo kun san shine sahabai suka ce to kar Abubakar ya tura sojojin saboda yanzu an yi rijja akwai wanda suka hana zakka mutanen ƙauyukan madina da abin da ke zagaye da duk sun yi rijja ga shi yanzu duk kafirai da yahuda da suwaye suna sa suna kwaɗayin su kawo madina har su gama da musulmi har sahabai da yawa suka ce wa abubakar kar ya tura wannan rundunar ya barta a matsayin menene matsayin kariya ga madina ga duk ƙauyuka an yi ridda ba inda musulmi ke kai cikin ƙwaryar madina kuma ya tashi ya tura wannan rundunan gaba da mayakan ya ce zai zartar da manzon abinda manzon Allah su ya yi niyan yi tun yana raye ya bar mu waɗannan rundunan for protection na madina kun san an sa har sai dina abaka ce ba abinda zai sa dakatar da shi hana shi tura abinda manzon Allah ya yi niyan yi sallallahu ya ce ba zan taɓa sauke tutan da manzo Allah ya daga ta ba wallahi sai sun je ko da mu kade muka rage a madinan nan ana karkashe mu angulaye suna sauka suna fizdan naman mu wallahi ba zan taba fasa tura wannan rundunan ba kun san wannan kissa to abakar ma ai shi ke representing din manzon Allah shi ke sallah a madadin manzon Allah shine manzon Allah ya nada to ta ya za a yi kuma a ce manzon Allah ya nada shi cikin runduna saboda haka da shi da abin nan Eh, sayyidina abubakar baya ci kana yusalli bil muslimin shine ke sallah wa al'ummar musulmi fi maradin nabi sallallahu a rashin lafiyan da manzo Allah sallallahu yayi na tsayan na eh, na eh, kwana isna ashara yawman ka gani har na tsawon kwana goma sha biyu sai abakar ne fa ta ya za a iya rubuta shi a cikin rundunan nan da za su je yaƙi kuma a addisanta ya umurce shi ce ya zo ya rika yi ma mutane sallah a madadinsa kaifa kaifa yukhrijuhu wa ya'muruhu bis salati aidan to wannan na Abubakar kenan dama baya mace amma Umar game da shi kuma Umar fakana min dimni jaishi Usama eh tabbas yana cikin rundunan yana cikin rundunan da za su tafi na Usama inan da za su tafi yakin nan amma ai ba su tafi ba manzon Allah ya rasu saboda haka tunda manzon Allah ya rasu kaga sayyidina Umar dole ya fito a zaɓi shugaba kun san har an so a samu faction mutanen Madina suka je suka zaɓi Usama bin wane ne eh, wannan eh, eh, wane ne suka ce minna amiru wa minku amirun sakifatu bani sa'ida suka garza sakifatu bani sa'ida suka suka zaɓi wane ne amr ibn al ne ko wani ne da muka faɗa a can baya har sai da umar yace zaben nan ba zai ba dole an zabi cikin quraishawa sam ta ta yanzu tunda abu ya canja manzo Allah ya rasu sayyidina abubakar ya zamanto shine khalifa dole sayyidina umar ya zauna yana supporting din shi dole bai da wani kaman umar فكان من فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عندما الله صلى الله عليه وسلم يرسو lam a ba'du shi usama shi bai fita ba cikin wannan rundunar usama din shi umar ba abubakar siddiq li usama bin zaidin. abubakar siddiq sai ya je gun usama dan zaid fasa'alahu abubakar siddiq ne ya roƙa ya tambayi ya roƙi shi komanda usama dan Ya yace an yubtiya umar yace ka bar mun umar ina neman ka ya kai kwamanda jagoran rundunar nan ka bar mun umar ya zamanto liyastashira fi hu urika neman shawaransa a cikin gudanar da al'amuran nan urika neman shawaransa kun ga khalifa ne ya nemi wannan wa hada min azimi suluqi abi bakr as-siddiq wanda daga cikin manya-manyan kyawawan ɗabi'u da halaye na abubakar shi ne khalifa amma sai da ya je nemi izinin kwamanda ya roƙi wa illa fa innahu yastati an yubqi in ba haka ba a matsayin shi na khalifa yana da rabe ce a Umar ya zo, shi ba zai tafi ba Umarni kai zai bayar amma sai da ya je nemi izinin sa yana da iko an yubtiya Umar ibn al-Khattab biduni izni Usama ko ba tare da ya nemi izinin Usama ba radiyallahu anhu Allah ubangi yarda da shi tabaraka ta'ala anhum ajma'in fa adina lahu Usama yayi izini fa baqiya Umar ma'a Abi Bakar Siddiq Umar ya zauna tare da Abu Bakar Siddiq domin ya karfafa shi domin Madina a lokacin akwai masu sa ran suke kwaɗayin su kama ta haji fa hadhihi qissatu Usama wannan ita ce kissan wannan rundunan la kama un ba kamar yadda su masu sukan suke suka ba wannan shine abin da ya kasance kuma farkon shi da karshen shi kenan ba rage ba kai wannan ba zai zamanto hanya ta sukan sahabai ba da hujja ku duba tarihu tabari juz'i na biyu shafi na 429 ku duba alkamil mubarris shafi na eh, juz'i na biyu shafi na 215 ku duba albidayatu wan nihayatu na ibnu kathir littafi ne na tarihi mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da uku wannan shubuha ta hudu ke ta samu shiga ba bari mu leƙa ta biyar ashubhatul khamisa shubuha ta biyar suna cewa qatlu Khalid ibn al-Walid li Malik ibn Nuwaira ai ma eh, Khalid dan Walid ya kashe Malik dan Nuwaira maliku dan nuwaira ai musulmi ne khalid bin walid ya kashe shi idan ba manta ba a can baya a tarihin riddaddu da muka wanda suka ridda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan maliku dan nuwaira yana cikin wanda suka yi ridda har yaje ya hada kai da matan nan su musailama ta su sija za su yaki musulmi aka zo Khalid ya kai masa farmaki ya gudu aka kashe sojojinsa ya dawo Madina ya furta cewa shi ya dawo ya dawo to da wanda ya yi madina din bai dawo musuluncin ba gaba ɗaya kamar yadda ake cewa to shine aka yi wani fitan Khalid ya kashe shi za mu ji kissan yadda Khalid din ya kashe shi bambancin language ne dalit ne kawai yasa shi Khalid bin Walid ya ba da umurni kaza sojojinsa suka zartar da saɓanin wannan umurni kuma a bambancin dalit bi ma'ana ɗan kalmomi yare eh ina fata an gane kaga kamar yanzu misali kamar yanzu modern terminology, idan idan misali matasa gayu za ku ce da Allah ka share shi kawai zo mu tafi kaga ida ka kyale shi ne ka kyale shi ne yanzu da Allah share shi zo mu tafi kawai ina fata an gane an ta kamar wata kisa da na bako ne laifi wani ya laifi aka ce ka je ka ba mutumin nan hakuri matashi da yace da Allah abinda na ma jos ka share da Allah sawa ka share ya je ya ga mutum da Allah ka yi na yi laifi yace da Allah abinda na yi nan da Allah ka share sawa yace zan share ai za ka ga shara kuwa ina fata an gane to irin wannan irin wannan da yake musulunci ya faɗaɗa Khalid bin Walid da ya je akwai kabilu sun shiga musulunci nan shi yana musu magana da harkin Quraysh su kuma a can irin galgaliyansu da irin eh, larabci larabcin su bambancin dalil da na Qurayshawa sai suka ɗauki ma'anan kalmar a saban yadda Khalid ya faɗe ta sai suka kashe wannan mutum kamar dai yadda za mu ji tace lamma tufiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu irtadda kathirun min al-arabi an dinillah yawancin larabawa suka yi ridda daga barin addinin Allah fa arsala abubakar aljuyush li muharabati almurtadin sayyidina abubakar sai ya aika runduna bataliyon battalion su je su yaƙi waɗannan riddaddun ya naɗa wannan battalion sa mata komanda ce ku ta san mawane ku ta san kabila wance waɗannan ku ta san haka ya tararraba su wa kana min ulaika alqada al'izam daga cikin waɗannan manya-manyan jagorori da kwamandoji da sayidina abubakar ya tura su yaƙi riddaddu akwai khalidu bin walid radiyallahu anhu akwai khalid dan walid Allah ubangi yarda da shi arsalahu abubakar siddiq Likitali musailamatal al-kazzab sayyidina abubakar ya tura shi ya je yaƙi musailamatul kazzab musailama din nan ya raya cewa shi annabi ne tun kafin manzan Allah ya rasu sallallahu alaihi ya fara kullowa da yake akwai distance manzo Allah yana Madina shi yana Yamama shine Riyadh a yanzu akwai distance ya fara wannan abun nashi duk da rasul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi idda'a an-nubuwata wanda ya raya cewa shi annabi wantasara Khalid ibn al-Walid yana da runduna masu yawa da aka tura Khalid bin Walid ya je ya ce shi Allah ya ba wa Khalid dan Walid nasara akan shi fi ma'arakatin azimatin a wani yaƙi mai girman gaske da ake kiran shi yuqalu laha ma'arakatul hadiqa yaƙin alhadiqa wani waje ne inda Khalid ya rutsa da su aka je aka yi ba inda za a tsallaka waje waje ya zama to kamar hadiqa lambu an yi wajen isen aka je aka yaƙin ba inda mutum zai gudu ya fita sai aka sama yakin ma'arakatu li haqiqa wa ba'da zalika bayan wannan yakin sala Khalid ibn Walid fil qaba'il al arabiyya sai Khalid ibn Walid ya ta kananan kabilu na Larabawa daban-daban yaje yana kai musu har duk wanda suka yi riddan kai yaje yana kakkabe su kawai allati irtaddat an dinillahi tabaraka ta'ala wanda suka yi ridda daga barin addinin Allah ta'ala in adu ila addini in ya je tarar da kabila ce to za ku dawo addini ko kuna nan a riddanku a riddadunku idan suka ce a'a sun dawo ya kyale su wa illa idan suka suka ce suna nan a riddansu qatalahum radiyallahu tabaraka ta'ala anhu hayya ya ce Allah yarda da shi wa kana min allazina ja'ahum Khalid ibn walid qaum Malik bin Nuwaira cikin waɗanda Khalid bin Walid ya je ya tarar da su waɗansu Laraba mutanen Maliku ɗan Nuwaira shine shugaban su Maliku ɗan Nuwaira wa kanu qad mana'u zakata amwalihi suna sun kasance sun hana zakkan dukiya ba da zakkan dukiyansu sun hana lam yadfa'uha li Abi Bakar Siddiq wannan shekaran sun saba ba manzon Allah sallallahu alaihi amma wannan shekaran suka isu kai wa Abu Bakar Siddiq tunda shine khalifa yanzu madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal lam yadfa'uha aslan sai dama can sun hana ta kwata kwata sun hana dama ba sa ba da ita فجاءهم خالد بن الوليد فقال له خالد الوليد da yaje musu yace musu aina zakatul ina zakan dukiyoyinku malakum farraqtum baina salati waz zakat me yasa kuka rabe tsakanin sallah da zakka kuka ce kun zaɓi sallah banda zakka ai zakka da sallah nan abu ɗaya ne ba a raba su faqala Maliku bin nuwaira Maliku dan nuwaira shugaban su kenan da buɗan bakinsa sai yace inna hadal mala eh wannan dukiyoyinmu na zakkan nan kunna nadfa'uha li sahibikum dama can mutumin ku muke kaiwa ku duba mutumin ku muke baiwa daga jin wannan furucin ya nuna shi fa yana nan a bakan shi ba musulmi bane don bai kamata musulmi kuma ya ce manzo ya ce Khalid mutumin yana nufin annabi ina fata an gane ko bai kamata ba kaga ba girmamawa ko kai ne ka ji wannan zaka ce eh, to lalle wannan baya tare da annabin kenan so sai ya ce da muna ba da ita li sahibikum fi hayati lokacin da mutumin ku yake raye yanzu kuma ina ruwanmu da abubakar fama balu abubakar fama ka yanzu ya mutu fama balu abubakar me kuma na abubakar me na abubakar Hmm? mutumin ko ne da muke ba yanzu ya mutu me kuma na abubakar yanzu fa ghadiba khalid kun gani wannan sai ya kular da khalid ya fusata irin waɗannan kalmomin sai suka fusata khalid bin walid wa qala ayta a ah, oho a huwa sahibuna wa laysa sahibaka ok manzo Allah namu ne mutumin mu ne kenan kai ba naka bane kenan tunda ka ce mutumin ku da mutumin ku muke ba lokacin da yake rayu zai mutu ah oho ashe namu ne ba naka bane ka gani fa amara dirar ibn azawri bi darbi unuqihi sai ya umurci wani dirar dan azwa daga cikin sojojinsa yace fille masa kai ya fille masa kai ina fata an gane kun ga kuma daga tsakanin da Allah waɗannan duk sun nuna wa Khalid cewa wannan mutumin baya na a musulunci kuma ya nuna ba zai bada zakkan ba kuma ya nuna ma tun manzo Allah ma yana rayu ba ma imani yayi da shi ba don ba zai kira manzo Allah mutumin ku ba ya mutu fa yanzu me kuma na Abubakar kun ga wani molestation wani ma injili ne ga Abubakar din shi ma sai ta abige kanshi kare kanshi fa wannan yadda kista ta farko aka ruwaito tarihin da yasa Khalid ya kashe shi wakila a wata riwaya ta malaman tarihi suka ce inna malik ibn nuwaira ta qattaba a sajahid allati idda'at nubuwa kamar yadda muka karanta wannan shi muka karanta cewa malik ibn nuwaira dinnan ya gudu ya bi saja wancan matan wanda ta yi ridda ita ma tace ita ma annabiya ce domin wanda suke claimin annaba mai sun fito da yawa hadda mace saja to da wuta ta yi wuta a nan khalid ya tarwatsa su sai ya gudu ya haɗa kai da wancan matan kun san a wancan kisan da muka karanta har ya nemi su yi aure saja allati idda'at nubuwa wa hunaka riwayatun akwai wata riwaya da ta nuna anna Khalid radiyallahu anhu yayin da Khalid lamma kallamakum yayin da zo ya musu magana wa zajarahum ya ja musu kunne ya musu gargadi an hadha al-amri game da wannan al'amarin na ridda da hana zakka Khalid ya zo ya ja musu kunni game da hana zakkan nan da suka yi da rijjan nan da suka yi wa asara minhum man asara Khalid ya kame wanda ya kakkama a cikin su to daga cikin wanda aka kama din akwai shi Malik bin Nuwaira din to yayin da ya kama su a matsayin fursunonin yaki za a tafi da su madina to an an yi ruwa akwai sanyi sanyi sanyi sanyi ka san kama mun yaƙi wani sai ana barin su a waje a bar su ba kima ba daraja ba mutuntawa sai Khalid ya ce adifi'u atrakum ya ce ku je ku dumama ku dumama waɗannan mutanen bi mana a sa su inda za su ji ɗumi kar a bar su expose cikin sanyi a sanya su a wani go a killace su inda za su ji samu ne dumi haka to a adfi'u in nan ku je ku dumama su in nan ku samu su inda za su dumama ku dumama su su a mutanen su a harshen su a can kisa ake nufi in ai amfani da wannan kalman ko umurni ne na a kashi to shi kuma Khalid ya yi amfani da ita a yanda sunan suke amfani da ita a Madina da Qurayshawa cewa a dumama mutum in mutum yana jin sanyi a kai shi waje inda zai sha ɗumi su kuma da ya amfani da kalma a can saboda bambancin wannan dalet na abin nan sai su kuma ana amfani da kalman ne wajen ka kashe ku kashe su wani sai suka fahimci umurnin Khalid din sabanin niyyarsa sai suka zarta sai suka sa takobi a kansu gaba ɗaya suka kashe su wa kanat lailatan baridatan kun gani ko a wannan daren ana cikin tsananin sanyi wa kana min lugati saqif su a harshen saqif mutanen saqifu adfi'u rajula idan kace adfi'u ar-rajula bi ma'ana uktuluhu ku kashe shi to su shi Khalid ya musu da lugan shi su kuma suka bawa magana Khalid umman Khalid fassaran harshen su fa zannu anna Khalidan yuridu al-qatla sai suka zata ai Khalid ya yi umurni ne a kashe su fa qataluhum biduni amri Khalid sai suka kashe su ba tare da umurnin Khalid ba sabanin umurninsa ayyul umuri thalathati hasala yace duk ɗaya daga cikin waɗannan ukun dai da riwayoyin tarihi suka kawo idan wancan maganganun shi ne ya provokin halin na farko kenan idan ma shi ne ya tabbata in, ko kuma gudun da ya bi wancan matan halin ya yaƙe su ko kuma wannan riwayan da ta nuna umurni ya bayar suka fahimci saƙas ya ce halin dai a kowane ɗaya cikin waɗannan abubuwa guda ukun dai za mu ga fa'inna qatalahum kana haqqan aw kana ta'awilan wa hadha la in wancan muka ɗauka, da muna bawa mutumin ku ne yanzu ya mutu ne na abubakar to in a wancan riwayan ma ta tabbata yasa aka kashe shi Kalu ya kashe shi bisa gaskiya ne ko ba haka ba idan ma wannan riwayan ta tabbata na ya gudu ya bi wancan matan don ya kara ƙarfi da ita su yaƙi Khalid in a can aka kashe shi an kashe shi a bisa haƙƙi idan kuma wannan riwayar tarihi ta ƙarshe ne ta sa Khalid ya kashe shi to tawilin maganar Khalid aka yi ya faɗi abu daban aka zartar da ne wani al'amari daban la yu'abu alaihi ashe Khalid ba za a zarge shi Khalid bai zama to abun zargi ba in a wannan idan muka kalli fuskokin abu wa amma qauluhum inna Khalid ibn al-Walid ba'da an qatala sai aka yi ƙari da yake kun san yan shi'a yake kun san yan shi'a masharranta ne yan kaji ne yan kari ne to ƙarin da aka yi din wai bayan Khalid ya kashe shi bai yi wata wata ba sai ya gudu ya kamo matan shi sai fara saduwa da ita wa amma qauluhum shine malamin zai faɗa amma maganan da suka yi na daga baya ƙarin da suka yi wai inna Khalid ibn al-Walid wai shi Khalid dan Walid ba'da an qatala Malik ibn Nuwaira ya kace Malik dan Nuwaira dakhala ala zawjatihi wai sai yayi sauri ya shiga ma matan shi ashe manta kenan fi nafsin lailati a wannan daren yaje ya shiga wai ya fara saduwa da ita fa hadha kadhibun wannan ƙarya ne manyan sahabai irin su Khalid sun fi wannan abin nan sun fi ƙarfin wannan saboda Khalid akwai inda yace a tarihi yace da abun albishir din cewa ga ga amarya nan an kawo ta cikin lallenta da adanta an sa mai a ɗaki da aka masa wannan albishir din da aka masa albishir din cewa ga runduna yau za a fita yaƙi ya zo ya jagorance wannan rundunan aje yaƙi ya fi masa alkhairi da farin ciki fiye a masa albishi da cewa ga amarya an sa masa ɗaki ya sha faɗan wani bai samun natsuwa da kwanciyar hankali sai lokacin da aka ce kari gashi za a fita yaƙi zo kai ne komanda to shi kaman ka bashi aljanna to ta ya za a yi a ce wai wannan ne zai wannan kuma a ka'idar musulunci ai matan wani ko a bayi da ake kamawa in an je yaƙi ai ana bar su sai sun istibra'i a tabbatar shin akwai mai ciki manzo Allah ba haka yi da Safiya ba Safiyatu yar sarkin Khaibar da aka kace ba Yahudin nan har ya dai dan walima a hanya aka ci manzo Allah ya barta sai da ta yi jini tukuna yayi walima ya sadu da ita to ta za a yi kawai ya afka mata dama kamar bin matan ne ya kai shi wannan ya fi karfin irin waɗannan sabai na irin waɗannan sun fi karfin irin wannan shirman mun ji dai wannan ba kadibun shi ma ƙarya ce baka irin fa ba'ada an qatala Khalid ga yanda abun ya faru bayan Khalid ya kashe wanda ya kashe daga cikin riddaddun nan wa saba minhum ya kamo bayi ya kamo ƴaƴansu da matayensu istakhlasa zawjatahu li nafsihi shine yazo ya zaɓi matan shi da kanshi da yana da wannan a musulunci don za a raba ganima na bayi shi ya ya zaɓi matan shi da kanshi cikin bayin da aka kama din wa hiya min as-sabi to wannan matan na maliku dan ruwaina din ta fada cikin bayi ne kamammu bayi ne kamammu walakin an yakuna qad Kala alaiha min awwali lailatin amma a ce wai a take a nan ya shiga wajenta ya fara saduwa da ita au annahu qatalahu ko kuma ai ya kashe maliku dan nuwairata ne kawai dama don ya kwace masa mata min ajli zawjatihi fa hadha kulluhu kadhib duk wannan rayi ne kawai shashi kadi ne kawai Khalidu ibn al-Walid bin radiyallahu anhu al-mujahid fi sabilillah mutum ne sananne wajen yin jihadi don ɗaukaka kalman Allah ga abin da ya saba faɗa ma yace yawa yace li an usabbiha al-aduwa yace wallahi da in kai ma eh, makiya hari da sassafe fi lailatin shatiyatin a daren da ake kwara ruwan sama irin baki da eh, menene baki da ƙwaryan nan da ake cewa eh, eh, da sassafe ana zabga ruwan sama din nan a ce in zo in kai wa makiya hari a wannan lokacin wallahi a habbu ilayya wannan shi ya fi soyuwa a gare ni min an tuhuda ilayya fihi arusun akan a zo a mun albishir ta ga amarya nan an bani au ubashara fiha bi waladi ko a kawo mun albishirin ta ga dan matanka ta haifi da wallahi a wancan albishirin shi zai fi faranta mu to shine zai zai zo yayi waɗannan abubuwa falaqad kana min alqadati alizab Khalid bin Walid ya kasance cikin manya-manyan kwamandoji jagorori na yaki alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda maga abinda manzu Allah ya faɗa game da shi yace khalidun saifin min suyufillah sallahu ala al-mushrikin wato khalidu dan walid wani takwabi ne daga cikin takuban Allah da Allah ya zare shi kan kafirai Allah ne ya zare shi kan kafirai kawai kan mushrikai ولذلك saboda haka lamma waqa'a min Khalid hadha al-amr yayin da wannan al'amarin ya faru da Khalid na kashe wannan Malik dan Nuwaira wa huwa Malik bin wa man waɗanda aka kamo tare da shi قال Umar bin الخطاب yayin da labari ya riske su a Madina Abubakar da Umar suna can labari ya riske su sai Umar dan Khattab ya ce wa Abubakar yace i'zil Khalidan yace ka sauke Khalid sayyidina abubakar ya shawarci sayyidina umar ya shawarci sayyidina abubakar tunda shine khalifa yace ka sauke khalid daga jagorancin runduna fa inna fi sayfihi rahaqan yace eh, eh, eh, lalle akwai tsanani a takwabinsa akwai tsanani a takwabinsa abubakar la wallahi abubakar ce umar wallahi ba zai taba yiwa ba ba zan sauke khalid ba innahu sayfun sallahu Allahu alal mushrikin yace takobi ne da Allah ya zare wa mushrikai don ya zare shi don magance mushrikai ba zan taba mai da wannan takobin da Allah ya zare Khalid dan Walid wani takobi ne na Allah musamman Allah ya zare shi don magance mushrikai وإن كانوا ينكرون على أبي بكر أنه لم يقتل خالد لم يقتل قاتل مالك بن نويرة to su kuma masu suka abubakar suna ce ai shi kuma abubakar bai zartar da hajjin kisan kai akan halisa ya hali ya kashe wannan maliku dan nuwaira ai musulmi ne ya tuba wai ai ya dawo daga baya shi kuma abubakar dalilin kafirta shi da sukan shi yana daga ciki ai bai zartar da hukuncin kisa kan halisa fa babalu balu ali lam yuktal qatlatu usman sai mu tambaye shi'a me yasa shi sayyidina ali lokacin da ya hau shugabanci bai kashe wanda suka kashe usman ba ko ba shi ya kawo jima tsakanin shi da muawiya ba to idan har suna zargin shi abubakar dalilin da sa suke sukan shi suke kafirta shi ai bai kashe khalid bin walid ba don ya kashe maliku dan nuwaira to sai mu ƙara tabban yan shi'a me yasa shi kuma sayyidina ali da ya hau mulki bayan an kashe sayyidina usman bai kashe wanda suka kashe sayyidina usman din ba laifin ba iri daya bane in dai laifin ne ai iri ɗaya ne wa Usmanu min ashabi rasulillah kuma ai shi ma jinin Usman yana da daraja shi sai na Usman ma yana daga cikin manya-manyan sahaban manzo Allah ɗaya kenan yana daga cikin surukan manzo Allah da ya haifi ƴaƴa biyu na manzo Allah wa ya samu wannan darajar ma ya auri Ruqayya ko ya zo ya auri Ummu Kulsum bayan shi gashi dangi ne yana dangantaka babban sahabi ne as-sabiquna al-awwalun sannan shirikin manzan Allah ne manzan Allah ya yarda da shi har ya auren masa ƴaƴansa biyu shi kuma Malik bin Nuwaira da Khalid bin Walid ya kashe me matsayinsa a matsayi bai kai sai da Usman ba sannan bayan haka ba ma rikin manzon Allah bane idan har sun kambama al'amarin an kashe Malik dan Nuwaira Abubakar bai kashe shi ba bai kashe ba bai rama ba Malik dan Nuwaira kai ko me yasa bai kashe Khalid bin Walid in an kambama wancan to ai wanda shi Sayyidina Usman yan ta'addan da suka kashe shi ai yafi Malik dan Nuwaira a girma da daraja ga surkuntaka da manzo Allah ‘ya'ya biyu, me yasa shi sayyidina Ali da ya hau din bai yi ƙoƙarin zaƙulo su ya kashe su ba. Ba shi bane ya kame su wanda sanni tsakanin shi da Muawiya, Muawiya ce ba zai sauka ba sai an kashe zai ni kuma sai ka sauka za a neme su daga baya. To in laifin ne ai iri ɗaya ne. Me yasa na Abubakar ya na sayyidina Ali ba laifi a nan nashi sai na wannan. Na? mutum ana ya sanya alul shi sai shi sai dina Usman eh, eh suna ciki suna ciki ƴaƴan shi suna ciki yawanci ƴan uwan shi na jini ta bangaren eh abin nan eh yace wa malik bin nuwairata mashkukun fi islami shi ko malik bin nuwairata nan da ake ta zugugu ta ba a kashe Khalid dan wali don ya kashe shi ba ai asali ma ana shakkan ma imani shi domin da yayi da ai kuma ya hana zakka sai da aka kashe da aka ce ai dama ya dawo to kaga wancan da musulunci shi is clean pure an san shi sayyidina Usman ga darajar shi ga shi sirikin abin wannan kuma ya ma yi ridda ana ma shakkan ma dawon shi din sai za a yi wancan na wannan ba a ta shi ba ba a kan ba mashi ba sai na wancan na cike nan. idan har ɗan shi'a suna ganin ai shi sayidina aliyu yana da uzuri na rashin zakulo wanda suka kashe Usman ya kashe su tunda shi ya zamanto khalifa to sai a yi wa shi ma Abubakar irin uzurin sai wa shi ma Abubakar irin uzurin saboda abubuwa din irin ɗaya ne ko ba haka ba to don me za a yi ma wannan uzuri wancan ba za a masa son rai ke walamma taka Umar ibn al-Khattab akwai wata rana da Sayyidina Umar ya gabu da mutayyan ابن nuwaira aka malikin dan uwa dan uwan shi wannan maliku dan nuwaira inda ah, sayyidina khalid ah, da khalid ya kashe akwai ran da sayyidina umar ya gamu da wansa ko kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya lahu ma za qulta fi akhika sai sayyidina Umar ya tambaye shi me ra'ayinka game da dan uwanka innan da Khalid ya kashi qala mutammamun ko mutammimun sai mutammimun ya haye waɗansu waƙe ya bashi amsa da waƙe yace wa kunna kanad mai juzaimata hikbatan min ad-dahr hatta qila lam yatasadda'a falamma tafarraqna ka'anni wa malikan litul ijtima'in lam nabit laylatan ma'an yace wa kunna mun kasance ni mutammimu dan nuwaira da dan uwana maliku dan nuwaira mun kasance kanad mai ta ikbatan ka kaman sarakunan wata kabila juzaima sarakuna biyu ne suka mulki waɗannan kabilun to sarakunan ba sa rabuwa kullum suna tare ba sa rabuwa minad dahari hikbatan minad dahari na tsawon lokaci hatta kila har ana ce lam ya tasadda'a ba za su taɓa rabuwa ba to haka nike da wannan ɗan uwa na ɗin maliku ɗan nuwaira da khalid ya kashe yana so ya nuna kullum suna da jinsan juna ya san in and out ɗin shi yace falamma tafarraqna bayan mun rabu bayan mun rabu ta gani ba mun rabu ni ina musulmi shi yayi ridda ya koma kafirci ka anni wa malikan kai ka ce ni da wannan mutumin tuli istima'in lam nan bil lailatan saboda an rabu yanzu aqida ta raba mu da in ka ga mu tare za ka iya buga misali da sarakunan juzaima waɗansu guda biyu wanda da ba sa rabuwa tare ɗaya da ya rasu ɗaya ya mulke wannan kabilu kullum da suna tare da yake daɗin ka ganni da ni da wannan ɗan uwana da aka kashe ka ce waɗannan sarakunan ne guda biyu da suka mulki Juzaima ka ce har abada ba za mu taɓa ruwa ba amma daga baya da aƙida ta raba mu ya koma kafiri ni ina musulmi kai saboda ta zaran da yake tsakanin mu ka ce ba mu taɓa haɗuwa a rayuwar ba ka amsan da ya ba mu sayidina umar ya nuna cewa wannan mutumin yana nan a kafirinsa a rijiyarsa saboda haka khalid kisan shi da ake yi din nan a kafin aka kashe shi saboda haka ba ma a musulmi bane aka kashe shi domin ɗan uwan na jini ne ya da wannan shaida faqala umar sai sayyidina umar yace wallahi wannan kalmomi da waƙen nan da kai lawajittu an arsiya akhi zaidan bi misli ma rasaita akaka wallahi ina buri ina ma ɗan uwana zaidu akwai zaidu bin khattab Umar bin Khattab yana da dan Zaid bin Khattab shi ma yace ina ma waɗannan waƙin na san su nima in yi wa dan na Zaid dan Khattab irin waƙin da kai wa dan uwanka domin shi ina jin bai musulunta ba shi ma ya mutu ba a musulmi bane shine yace da shi ma yayi wannan waka da kullum suna tare da wannan dan uwan nashi musulunci ne ya raba su ya koma shirka shi Umar ya koma musulunci aka zauna ba a haduwa kana mutammimun sai mutammimu yace wa sayyidina Umar law mata aki ala mithli ma okay ina jin dan uwan Umar din ya mutu a musulmi ne ko dai haka sai mutammimun dan uwan Khalid din nan yace dan uwan Maliku dan Nuwaira yace ai da ni dan uwana ya mutu ma akan tafarkin da naka dan uwanka ya mutu da ban mai ma wannan ma magana ma wannan ma waken ba kana umar sai umar yace ma azani ahadun fi akhi bi mithli ma azzaitani babu wani wanda ya mun ta'aziyya ya nuna mun alhini ga rasuwan irin wanda ka mu wa kana zaidun okay shi zaidu din dan uwan umar din astaghfirullah ba mutuwa ya akafiri ba sam qad istushida fi yamama ya mutu ne a yakin yamama yayi mutuwan shahada to shi shine usaidina umar yake cewa da yanda nake da dan uwana haka yau mutuwa ta raba mu to yace ai gara naka dan uwan ni da nawa ya mutu a irin yanayin da naka ya mutu Umar fa ai da ma shahada yayi da ban mai wannan wace na nuna kukan zuciya ba saboda naka ya mutu a shahidi a musulmi nawa kuma ya mutu a kafiri mushriki murtaddi riddaddi eh? to ya mutu ne shi dan uwan Umar din fi qitalil murtaddina fi bani Hanifa wajen yakan wanda suka yi rida a can banu hanifa su suka haɗu da su kazzab suna da ƙarfin sojoji da runduna a wannan lokaci wannan ɗan uwan shi ne ya shaida cewa ya mutu ne a kafiri ba a musulmi ba ba sai kashin shi da Khalid yayi ya kashe shi akan haƙƙi to saboda haka wannan ita ma har ba ta samu shiga ba wannan shine abinda ya sauƙaƙa a yau kenan mun yi shubuha ta biyu ta hudu da ta biyar idan Allah ubangiji ya raya mu ya nuna mana gobe za mu kawo shubuha ta shida da masu sukan sahabai suke amfani da su wajen sukan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da ya sauƙaƙa kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum salam bari a kira sallah bari a kira sallah වෙනවා බෞද්ධ.